um, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala jama'ar mu masu wato abubuwan da ke ta faruwa iri-iri muke ji muke kau da kai muke shiru to yau an taba mu ta inda ba za mu iya kau da kai a kai ba ina magana ne akan faɗan adamu da ummi rahab adamu ba faɗa yake da ita ba saboda shi ba sa'a shi bace ballantana ya faɗa da ita ita yarinya ce shi babba ne duk inda babba yake babba ne abin da ya sa ne magana yanzu haka a fusace am alatwak madagwal da kai nake ka sani cewa adamu ba su an ka bane na gaba ya gaba na baya sai labari mu muka sanka da mu za ka yi ba adamu ba shi ya riga ya nisan da kai baka isa ka cin mai ba mun sani hassada da bakin ciki ita take binka kuma mun san ba yau aka fara ba mutum ya kawo ka industry ka mai butulci ka ci amana shi mu mun san ba yau aka fara ba adamu shine ya ma wando shine ya ma riga shi ya ma hula shi ya ma takalmi a industry yau ka zo da shi kake son yin fada to ba shi ba sa'anka bane mu ne sa'anninka mu muka san ka kasan mu mu ne tsaranka adamu ya fi karfin ya faɗa da kai ita ma ba yana faɗa da ita ba ne ya gaya mata gaskiya bata ji ba ya ce ta fita harkar shi wannan shine gaskiya abin da ke tsakanin shi da adamu sannan kai kuma yasir da kake takama kai dan uwanta ne kar ka manta wayan da kuka yi da adamu hakuri kake ba adamu akan abin da ya faru yarinya bata kyauta ba kana maganan tana hawa manyan motoci yanzu baka san taya ta samu kuɗi ba kace tana rike manyan wayoyi iphone 12 baka san taya ta samu kuɗi ba har kana cewa yayanka ya ce kawalcin ta kake yi duk fa mun san da wannan magana shiru muka yi muka kau da kai yau kun fito duniya kana cewa wai adam ya ce yana son ta ya dawo ya ce ya kau da maganan ya ce kaza ya ce kaza to ka kaddara adam ya ce yana son ta mu mun san aure sunna ce ta manzon Allah duk wanda ya zo ta haka ya zo in dai ba dan shegiya ba dan sunna kawai yake zuwa ta hanyar sunna mu mun sani adamu ya taimaki ummi rahab kai ma ya taimake ka shi ma madagwal din da yake magana ya taimake shi in ba za ku ce kun gode ba to bai kamata ku ce Allah ya ne ba kuma har gobe a madagwal da kai nake da ka taso a gidanku ba babba ne ko ba su baka tarbiya ba am al'atwak madagwal da kai nake ni aminu bebeji na gaya ma ka san me za ka rika faɗawa manya saboda ina so ka san cewa na gaba ya gaba na baya sai labari kuma mu mun san tarbiyya tana farawa ne daga gida na ku gidan babu mu namu akwai shi yasa muke daga muku